Bismillahirrahmanirrahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya shirin da muke karanta muku littafin Aliyu Gadanga wallafar Jamila Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin mu da ya gabata. Mun tsaya na inda muka ce bayan su Munira sun fito daga gidan gogo sai suka hangi Aziza jingine a jikin motarsu Aziza ta kalle su da murmushi ta ce, "Dama na san ba za ku yi nasara ba, don gogo ba za ta taɓa sauraron ku ba." Kallon mamaki suka bita da shi sannan Na'ima ta ce, "Wace ce ke?" Murmushin kasaita Aziza ta yi sannan ta ce, "Sanin wace ce ni ba zai miki amfani ba. Abin da zai miki amfani shine yadda za ki mallaki abin kaunar ki kaftin." Zarra da suka yi dukkanin su suka yi mata wani kallo, ganin haka yasa ta juya tana faɗin, "Au, na ga ki shirya ba." Idan kin shirya sai ki neme ni sunana Aziza. Tana faɗin haka ta fara tafiya da hanzarin ni'ima ta taka ta rikota tana faɗin ko nawa kike bukata zan biya ki matukar zan mallaki kaftin. Muka ce Aziza ta waigo tana dariya sannan ta harɗe ta kirji tana faɗin ba da kuɗi nake so ki biya ni ba za mu tare ne mu taimaki juna. Da hanzarin Munira ta ce kin ga baiwar Allah kawai ki faɗa abin da kike so. Ta bai baki Aziza ta yi ta ce ki raba shi da matarsa Aziza. ni kuma na yi miki alkawarin zan mallaka miki shi a matsayin mijin aurenki. A nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Wani banzan kallo mu nera ta yi mata a sanin ta ce, To, mu kuma menene haɗinmu da matarsa? Kin ga sweetheart, mu je ina ga wannan yarinyar mahaukaciya ce. Kin tafiya Na'ima ta yi ta tsaya tana kallon Aziza wuri da ido sanin ta ce, In dai kin tabbata za ki riƙe alkawari, ni kuma na yi miki alkawarin farraƙo tsakaninsa da matarsa. Murmushi Aziza ta yi ganin ta ci nasara kawai sai ta juya tana faɗin da zarar hakan ya tabbata ina miki albishir da kin gama mallakar kaftin. Tana gama faɗin haka ta fara tafiya zuciyarta cike da farin cikin cin nasara. Allah ne ya kawo mata ni'ima wacce za ta yi amfani da ita a wajen cimma burinta. Daga ƙarshe idan ta yi nasarar raba Aliyu da Azima ita kuma sai ta ji da sauran aikin domin na ni'ima mai sauƙi ne. wani lango azima ta bi kamar irin za ta je gidansu din nan don ba ta so su gane gidansu har suka shiga mota suka bar anguwar munira na yi wa ni'ima fadar sauraron aziza da ta yi ko kallonta ni'ima ba ta yi ba ta zurfafa tunani lokaci ɗaya ta kalli munira tana faɗin aikin suleiman ya tashi sweetheart wani kallon munira ta yi mata tana faɗin ban gane aikin suleiman ya tashi ba me kike shirin aikatawa bata kalle ta ba ta ce shine zai raba tsakanin kaftin ɗina da matarsa kin san yana gaba da kaftin a wajen aiki. So, shiga bariki ba zai ma wanda za mu ba wa aikin mu wahala ba. Ƙure Munira ta yi mata da ido, ita ma tana kallanta, sannan suka kwashe da dariya a tare. Munira ta ce, in dai ko haka ne rabuwa za su yi harabada da. balle kin sa kaftan ɗinki da zuciya, maybe ma ƙila ya gangara da ita har lahira, ko kuma ta yanki tikitin zama a asibitin ƙashi ba? Dariya suka ƙara sakawa har da tafawa. sannan suka ci gaba da tattauna yadda abin zai kammala cikin ƙanƙanin lokaci. A cikin wata ɗaya da tarewar azima faɗar irin ci gaba tare da zaman lafiya da kuma wata soyayya da suke nuna wa juna ɓata lokaci ne. Saboda yadda suke kaffa kafa da juna sai ka ɗauka sun shekara goma ne suna soyayyar. Uwa uba ga wata shakuwa da ya shiga tsakaninsu. Azima ta yarda ta kamu da son ya kaftin kamar yadda shi ma ya kamu da santa duk da bai furta mata ba tana dai gani ne a aikace. Ta je gidan sa antin Madina da antin Mardiya sau ɗaya sai gidan kawu da suka je sau biyu. Dukkaninsu sun samu kwanciyar hankali sun yi ƙiba sun yi kyawu kamar ba su ba. Kowannensu ƙoƙarin faranta ma ɗan uwansa rai yake yi, kowa baya son ganin ɓacin ran ɗan uwansa. Ba za a ce ba su taɓa samun saɓani ba, suna samu amma baya wani tasiri suke ba wa juna haƙuri domin dukkaninsu babu wanda zai iya rashin ɗan uwansa. Tana Azima ta manta da wata aba wai ta Aziza da Inna Ramatu. Mahaifinta dai take kira ta ji yaya lafiyarsa. sai goggo wanda ba ta iya kwana ba ta kira ta ba ta riga rigaya ta zama wata ginshiki a gare ta lokacin jarabawarsu ya kusa aliyu suka yi magana da goggo ya ce idan lokacin ya yi zai zo da kansa ya yi mata registration alabashi idan lokacin jarabawar ya yi sai ya dawo da ita ta rubuta wanda ko azimar ba ta san da wannan zance ba Kanal Suleiman yana zaune a cikin kayataccen falonsa na cikin barikin yana hutawa, gefe ɗaya kuma sigari ce a hannunsa yana ta zuƙa yana fidda hayaƙi. Daga ganin yadda yake sarrafa ta za ka san ya ƙware, wayarsa da ke gefe ta ƙara. yana ɗagowa ya zaro ido yana mamakin mai kiran. Da rawar jiki ya ɗaga kiran yana faɗin Allah ya taimaki Hajiya Munira 'yar mutan Gwambawa. Yau kuma an tuna da ni ne bayan tsawon lokacin da aka samu a kwandon shara? Wata dariyar kissa Munira ta yi sanin ta ce har na isa ka manta hausawa na cewa da tsohuwar zuma ake magani dariya yake saki ya ce haka ne kuma ta waje na allah ya sa wannan kiran an yi min shi ne domin kashe min kishirwata dariya ta shaike da shi sanin ta ce minka gani a kofar gurinku an hana ni shigowa yana jin haka ya miƙe yana washe baki ya ce karki wani damu bar na yi musu waya can bakin gate din ya kira a kan su barta ta shigo bakuwarsa ce nan da nan ko suka wangale mata gate ta sulala ciki Haka sauran gate ɗin su ma tuni umarni ya same su. Tana shiga ciki da tuni ta san ɓangaren kanar Suleiman ɗin suna can gaba sai an sha tafiya akwai ɗan tazara sosai tsakanin nasu da na Kaftin Aliyu. Kuma kowanne gida yana da nambarsa da sunan sojan da ke zaune a ciki. sai da ta yi gaba kaɗan da bangaren na Aliyu sannan ta ja ta tsaya ta juya baya tana faɗin fito Bayan motar ne wani saurayi ya fito yana ƙara gyara wani bakin kyalle da ke fuskarsa wanda yake sanye da riga da wando baki da fari. Kalasa ta yi sannan ta nuna masa gidan Aliyu tana faɗin ga gidan can ka yi maza kuma ka yi komai da lura. Don Allah kada ka bari a kama ka ko a ga fuskar ka. saboda nan bariki ne yana da tsaro sosai saboda haka ka kula kaji. Gyada mata kai yayi yana faɗin karki wani damu aiki na ne fa. Glass ɗin fuskarta ta gyara sanin ta ce oke lokacinka ya fara daga yanzu. Tana faɗar haka ya buɗe murfin motar ya fito yana kalle-kalle. Lekowa ta yi tana faɗin da ka tabbatar ya ganka ka yi hanzarin fitowa ka bi nan hanyar da zan bi. Za ka ga na yi fakin motata. Zan bar maka a buɗe sai ka buɗe ka shiga. Kana fitowa ka yi min text yadda zan fito da hanzari. ka kamar yadda muka shigo ka gane kai ya gyada mata sanin ta gi motar da gudu shiko sai da ya dan tsaya yana kallon gefe ganin wasu sojoji za su wuce sai da suka wuce ya juya ya ga babu mai kallonsa sannan ya tunkari gidan aliyu yana zuwa ya ga sunansa a manna a jikin kofar wajen ajiyar zuciya ya sauke sannan ya fito da ki daga aljihunsa wanda aka kera da karfe ya saka yana juya shi sai ya ga kofar ta buɗe hamdala ya yi sannan ya waiga ya ga babu mai kallonsa sadaf sadaf ya shigo falon ya mai da kofar ya rufe ya tura a hankali yadda ba za ta rufe ba falon babu kowa ya leka bai ji motsin kowa ba ɗaya bedroom ɗin ya fara lekawa sai ya ji nan ma babu kowa ya leka ɗayan ya buɗe a hankali sai ya ga kaya a kan gadon ɗakin shigowa ya yi yana waige-waige kamar ɓarawo mutsin ruwa ya ji a ban ɗaki sai ya kara kunne ya ji ƙarar saukar ruwa tsalle ya yana murna rigar jikinsa ya cire ya rage daga shi sai singlet kai tsaye Supa ya yi ya haye kan gadon har da ɗaukar rigar da ke kan gadon yana shinshinawa. Ita ko Munira kai tsaye kofar gidan Kanal Suleiman ta faka motarta. Tana fitowa daga motar sai gashi ya fito da kansa ya tarbe ta zuwa cikin gidansa. Suna zuwa falon ya rungume ta yana shinshinar wuyanta. Lokaci ɗaya yana faɗin kai gaskiya na yi kewar wannan lallausan jikin naki. Rikon shi ta yi tana faɗin ni ma haka sojan fama. rungume da ita yake har suka zauna kan kujera kamar wani zai kwace ta ita ko gaba ɗaya hankalinta na kan wayarta tana jiran saƙo ya shigo mata kaftin aliyu shi jabir suka jero suna tattaunawa akan sojojin haɗin gwiwa da aka gayyato wanda aka ce za a sauke su a cikin wannan barikin to alhakin kula da komai yana hannunsa suna tattauna yadda abubuwan za su kasance a haka suka karasa gidajensu na suka rabu da jabir ya nufi gidansa shi ma ya nufi nasa yana zuwa kokarin ciroki yake ya bude kofar amma yana taba ta ya ga ta bude cike da mamaki ya shiga falon yana mamakin samun kofar a bude jin shirin falon babu kowa yasa ya nufi bedroom yana faɗin pretty kina ina ne na dawo jin shiru yasa ya nufi bedroom kai tsaye yana kiran sunanta Ita ma kuma Azima tana kokarin fitowa daga banɗakin ta ji yaya kaftan na kiranta. Tana kokarin gyara karamin towel ɗin da ke jikinta ta ce, "Gani nan yaya kaftan Bude kofar ban ɗakin da za ta yi daidai bude kofar bedroom ɗin Aliyu. Ita fuskarta na kallon kofar shigowa ne, tana sakarwa ga dangamar Shiko yana shigowa ya yi ido hudu da wani gardi kwance a kan gadonsu na sunna babu riga. Ga rigar da ya fita ya bar azima da shi a jikinsa yana shinshinawa. Gaba da Aliyu jinin jikinsa ne ya ji ya daskare saboda tsoro da ɗimautuwa. Hannu ya ɗaga yana nuna wajen. bakinsa na rawa jijiyoyin kansa sun miƙe saboda ɓacin rai ganin haka ya sa azima mai da kallonta inda yake nunawa abin da ta gani ne ya kusa sawa tawal ɗin da ke jikinta ya sabuce ya faɗi baya ta ja ta dafe hannu a ƙirji tana zaro ido lokaci ɗaya take faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jikinta na rawa shi ko ganin yadda suka yi ya sa ya kalli azima yana faɗin bibi har kin fito daga wankan to wallahi ki zo na ƙara yi don kin san bai ishe ni ba ya faɗa yana rungume filo cike da makirci ganin yadda ta yi ne tana rawar jiki yasa ya kalli ɓangaren da aliyu yake da hanzarin ya miƙe yana bayyana tashin hankalinsa sai kawai ya kalli azima ya ce bebi ya haka kuma kafin na yarda na zo sai fara kika ce min mijinki baya nan amma yanzu ya na gan shi haurawa gadon yayi zai fita yana bin bango sai da ya zo gab da aliyu sannan ya yi kukan kura ya damƙo shi ya durkushe shi a ƙasa bai yi wata wata ba ya fara dukansa a fuska jikinsa na rawa saboda tashin hankali yake kokarin cire maskin da ke fuskarsa amma ya ki bari amma saboda ya fi shi karfi sai da ya samu nasarar cire masa fuskar tasa ta bayyana shake shi aliyu yayi yana faɗin sai na kashe ka wallahi sai na kashe ka ganin yana ƙoƙarin kashe shi ne ya sa ƙafarsa ya tokare gabansa wanda ya saka dole Aliyu ya sake shi hakan ya bashi damar ficewa da gudu ko da Aliyu ya yi yunkurin bansa sai ya kasa da hanzari ya fito da waya ya kira Jabir Jabir na ɗauka marasa a haukace ya furta Jabir ka ba da umarni a rufe duka kofofin barikin nan yanzu yanzu gaban jabir ne ya faɗi da hanzari ya ce aliyu lafiya na jimriyar ka haka tsawa ya daka masa yana faɗin kai abin da na ce malam yana gama faɗar haka ya kashe wayar yana ƙoƙarin miƙewa Ita ko Azima wajen ta durƙusa tana gurshaƙen kuka ta ɗora hannu a ka tana kiran sunan Allah. Kukanta ne ya sa Aliyu ya ɗago yana kallanta da jajayen idanunsa yana je kamar ya tashi ya yi mata dukan mutuwa amma ba zai iya ba. Komawa ya ya zauna yana cije baki sannan ya kira sunan Azima da ƙarfi har sai da ta razana ta ja da baya tana rufe baki saboda kuka kai sun kuyar yana faɗin da me na rage ki da har zaki kawo min ƙato girgiza masa kai ta yi tana so ta yi magana amma kuka ya ci ƙarfinta rarrafawa ta fara yi zuwa gabansa tana wani irin kuka tana girgiza kai ganin haka ya sa ya yunkura ya miƙe ya fice da hanzari yana dafe mararsa bajewa a nan wurin azima ta yi tana faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil Ko da Jabir ya fito, tuni har gayan ya miƙe inda Munira ta bi. Gudu kaɗan ya yi sai gashi a wajen motarta, da hanzari ya buɗe ya shiga. Yana shiga ya fito da wayarsa ya tura mata text da cewa, ki hanzari ki fito aiki ya kammala, sai dai an kusa samun matsala. Munira da ke tari batar Suleiman tana ganin shigowar sako ta miƙe da hanzari, tana kara waya a kunnanta take faɗin hello mommy inna lillahi ga nan zuwa. ta faɗa sannan ta kalli Suleiman wanda ke kwance a kan kujera yana kallonta ta ce zan tafi yanzu sistan mama na ce ta kira wai an yi admitin ɗin mijinta a asibiti kuma idan ban zo ba yanzu za ta zargi wani abu don Allah ka yi haƙuri zan dawo insha Allah tana gama faɗar haka ba ta jira cewarsa ba ta fice da hanzari da gudu ta ƙarasa wajen motar ta ta shiga tana ƙoƙarin bata wuta ne take faɗin garin yaya aka samu matsala yana daga baya ya ce karki damu matsalar fuska ta ce da ya gani kuma ina ga dan wannan ba damuwa ba ce Zagi Munira ta yanko tana faɗin baka da hankali ne, ka san wane ne Aliyu kuwa? He's very smart. Fuskar ka kadai ta ishe shi shaida. Jabir da ya fito daga gidansa da hanzari yana kokarin kiran waya motar ta zo da gudu ta wuce shi har sai da ya bi ta da kallo ko kafin ya yi waya zuwa masu kula da shige da ficen nan Tuni Manira ta fice daga barak ɗin hankalinta a tashe tana ta zazzaga masa masifa a cikin mota amma hankalinta ya kwanta tunda aya Aliyu ya gan shi dama su bukatar su kenan. Aliyu kuwa a daddafe ya fito yana tafe yana riƙe mararsa. Da Jabir ya ci karo a kofar apartment ɗinsa yana ganin sa ya isa gare shi yana faɗin wai kaftin me yake faruwa ne lafiya kake dukawa ko ba ka da lafiya ne ina ita azimar ya faɗa yana leka kofar shiga falon. Ture hannunsa Aliyu yayi yana faɗin ka sa a yi bincike a cikin barikin nan kada a bari wani ya shigo kuma kada a bari wani ya fita da an ga wata bakuwar fuska ku sanar da ni don Allah ya faɗa yana cije baki saboda azaba. Hannasa Jabir ya riko yana faɗin kaga Aliyu ni fa ba iya abokinka ba ne don Allah ka faɗa min me ke faruwa wani mutum ne ya shigo dan fashi ne ko ko dai aiko shi aka yi ne Aliyu ya ɗago kansa idanunsa sun yi jawar Bayan Jabir ya ja ganin yanayin da Aliyu yake ciki bai ce masa komai ba, ya koma cikin gida ya rufe kofar. Nan ya sulale yana rike kansa da hannu ɗaya saboda yadda yake sara mai. So yake yayi kuka amma ya kasa zuwa. tun da ya zo duniya bayan abin da ya faru ranar ɗaurin aurensa da ni'ima bai taɓa shiga tashin hankali irin na yau ba da me ya rage azima Wata zuciya ta ce masa, amma ta ya za ka yarda azima za ta gayyato wani cikin gida, kar ka manta kai ka same ta a budurwa fa. To amma idan ba haka ba, ai babu wanda ke da alhakin shigowa da wani cikin barikin nan sai wanda ya san wajen. To amma ita azima ba ta san koyina a barikin nan ba, to wai waye ya shigo da shi ya nuna masa gidan. Wata zuciyar ta ce waye kuwa in ban da azima babu wanda zai gayyato shi sama da ita. kansa ya ɗora a ka yana kiran sunan Allah yana zaune a wajen ya sami kiran Jabir akan ya zo security office yanzu da hanzari ya zo ya miƙe fuskarsa ta yi jawar saboda ɓacin rai ko da ya je can ɗin Jabir ne ke masa bayanin bakin fuskar da aka samu duk ziyara suka kawo wa danginsu nan ya shiga nuna masa mutanen da suka shigo barikin amma bai ga fuskar wanda yake nema ba da hannu ya yi wa jabir alamu da a sallame su kuma a buɗe gate kowa ya fita jabir ya shiga damuwa sosai ganin halin da aliyu ke ciki amma bai ba shi fuskar sanin me ke faruwa ba don aliyu ya ce ba zai iya kallon idan jabir ya ce masa azima ya kama da wani a cikin gidansa ba shi yasa ya kasa yi masa magana sai dai kawai ya kalle shi ya kau da kai Azima kuwa tunda ta baje a ƙasa take kuka kamar ranta zai fita. Da tarinsa ido mutumin take gani da maganganun da ya yi mata da lokacin da Aliyu ya daka mata tsawa. Da ta tuna haka sai ta toshe kunne tana sakin kuka, tana nan kwance tana kuka har sai da murya ta ya dashe. Da ƙyar ta tashi ta koma ban ɗaki ta yi alwala, ta zo ta yi sallar la'asar. Tana yi tana kuka, tana idarwa ta ji shigowar yaye kaftin da hanzari ta miƙe ta fito. Tsakiyar falon ta ganshi a zaune ya dafe kai. tun daga kofar bedroom ɗinta ta durkushe tana kuka matsowa take idanuwanta na tsiyayar da hawaye yana jin gunjin kukanta amma ya kasa dagowa ya kalle ta saboda yadda zuciyarsa take ta Zumbar ya mike ya juya mata baya da wani irin karfi da tsawa ya ce, Kada ki kuskura ki zo kusa da ni, Azima kin cuce ni, kin ha'ince ni, kin kuma cuci aurenki da yardar da mahaifinki da mahaifiyata suka yi miki, da me na rage ki, menene bana miki. Na baki abinci, na baki lokaci na, kuma na baki kulawata, kai hatta soyayyata, na baki azima. Me yasa zaki min haka? Ki zaɓi cutar da ni, da zuciyata, da abin da zai kashe ni har lahira. Me yasa azima? Fari yake muryarsa na rawa. Juyowa ya ya kalle ta ya ce, Ba ni kaɗai kika cuta ba azima har da kanki, domin ba zan iya ci gaba da zama da ke ba, domin zaman ki tare da ni tabbas zan iya shaƙe kiki mutu wata rana. saboda bakin ciki gwara na tattara ki na maida wa mahaifinki ke na gode da sakayyar ki azima na gode da yardar da na baki amma kika cutar da zuciyata Allah yana gani ban taba zina ba kuma ni ban taba sha'awarta ba sai dai in shegantakar da ake kirana da shi shine yake bibiyar rayuwata ya faɗa yana rintsa ido da kyar da suɗin goshi hawaye ya zubo masa guda ɗaya Azima da gaba ɗaya hijabinta ya jige da hawaye ta rarrafa da gudu zuwa kafar yaya kaftan ta kama hannu bibi tana faɗin a'a kada ka yi haka wallahi tallahi ban da masaniya akan komai wallahi ban san komai ba don Allah ka tsaya ka bincika don darajar ma'aiki haka take ta faɗa tana gunjin kuka tsayawa yayi yana jin yadda zuciyarsa take tafasa kafa yasa ya shure ta ta faɗi ta bugu da kujera Santa table ɗin da ke gabansa ya sa ƙafa ya buga, nan da nan ko ya rabe biyu, kallonta yayi yana faɗin ki tashi yanzu ki haɗa duka kayanki, ba na son ganin ki ko silin gashin ki a gidan nan ba na son gani, gobe zan mai da ke gombe saboda zuciyata ba ta da ƙarfin gwiwar sake zama da ke. Daga haka ya yi shiru kawai sai ya shiga ɗaya bedroom ɗin nasu. Hannu azima ta ɗora a ka tana kuka tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku. Wane ne ya yi min wannan ƙazafin? Wallahi ko wane ne ba zan zan taɓa yafe masa ba har duniya ta naɗe. Sannan ta tashi da gudu ta shige ɗaki. Ta fada kan gado tana ihu tana buga kanta a jikin katifa. Ciko Aliyu tunda ya shiga bedroom ɗin ya fada ban ɗaki ya sakar wa kansa ruwa yana ajiyar zuciya. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. shirin wet